kaba'iru saga'i wuraren da manya-manyan laifuka kan kasance ƙanana-ƙananan laifuka asali dai laifukan manya ne amma wani abu ya mayar da su suka koma ƙanana magana an gane sai dai ya lamarin yake mobilitafin ku wa hahuna amrun nan akwai wani damari yan bagi tafattunu lahu ya kamata a faɗaka gare shi wani lamari ne wa huwa annal kabirata kad ya katarinu biha min alhaya'i wal khawfi wal istizami laha ma yalhiquha bis sagairi ai kunji lalle babban laifi kada ya kafarinu min alhaya biha kunya na haduwa da ita ya katarinu nau'un min alhaya'i biha yani da kabiran kunya ta kama mutum da damuwa ta kama mutum mai kabiran wal khawf sannan ya shiga tsoron wannan babban laifin da ya aikata wal isti'zamu ya ga girman abin da iwa Allah ma yalhaquha ƙarshe wanda din nan sai mayar da kabira nan bisa ga'iri ta koma ƙarama sai an gane mutum aikata wani babban laifi kunya ta rufe shi tsoron faduwa da Allah ya haɗa mana ɗinsa ya dinga ganin irin wannan barna da yi yanzu na dama ya yi ta ne ɗinsa da so kashinta wannan babban laifin Allah zai maishe shi ƙarari saboda damuwa da yi tunda Allah na san mutum mai karewa wannan kenan ina ga ɗaya ma ya fito wa kad yaqtarinu bisa dirati min qillatil haya wa adam al mubalati wa tark al khawf wal istihanati biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi a'la rutabiha sai kenan kuma kan yaktarinu min qillatil haya akan famu rashin kunya rashin kunya kan haɗu bi sabira da karamin laifi mutum na aikata kankanin laifi ya ɗauke shi bakin komai ba ba bakin komai ba ya yi tajjara a shi. ya birge kawai yana yin shi kamar wata sunna ce sannan in an yi wace don wannan don wannan to shi wa adamil mubalati da rike damuwa da abun wa tarkil khawfi da barin tsoro wal istihamati biha da raina abun da ya aikata shi na ga bai laifi ba ma yulhiquha abun da zai daska da shi duka bai wannan karamin ya babban laifi bal yaj'alha fi a'ala rutabiha yana mayar da shi ne mafi girman ma girman abu sai an misalin babban laifi aka samu jin kunya aka samu tozarta aka damu aka tsorata aka rasa inda wanda babban laifi Allah na iya mai da shi ƙarami wannan abin ya taru na narkar da shi ya sassaƙe shi ya huhu da shi mai da shi ƙaramin laifi amma ɗan ƙanƙanin laifi in aka dinga yinsa da rashin kunya da jara'a da rashin damuwa yo ɗan wannan yo wannan ne wannan wannan laifin yana iya zama babban laifi kai mafi girma a laifi ai alkalamu wa to wa haza amru wannan wani al'amari ne marji'uhu ila ma yaqumu bil qalbi makomansa zuwa ga abin da ke zaune na a cikin zuciya amrun marji'uhu fa ila ma ya komo zuwa ga abubuwan da ke tsaye da a cikin zuciya ya danganta da ka ɗauki abu wancan ya yi babban laifi ya inda zai sa kansa wanda ya yi ƙaramin laifi ya ɗauka a ransa ba kwarai ne ba wa huwa ƙadarun eh, za'idun ala mujarradil fi'li wannan abin wani ka wani gurgudo ne wata kima ce kare kan tsura aiki tunda ai ga wannan aiki lalle babban laifi ya aikata to amma wancan wanda ya karu kunya ce da tsoro da firgita da gine ne kaga ƙari ne sai ya zabge shi wannan kuma an ka kalli aiki ƙarami ne da shi babba ba amma da tsarin raina aikin raina wanda aka bin ƙarshen ta sai mai da shi babban laifi ai magana fili take ku. yawwa shine ne wahuwa qadar za'idun ala mujarradin amali in tsuwa aikin aka dauka ta wannan babban aiki ne amma abin da ya hadu da shi sai mai da shi karami in tsuran aikin aka dauka wannan aiki karami ne amma abin da ido baya san sai mai da shi babba to kaga nan misalin ake idan ana magana an yi kaza sai wani shi munan da dama dama in ana maganar lalace wanda muka yi me na ce to ai kwanda munan nan nan ne ake addini can ba addini oh laifukan mu kenan wannan ba laifi ne ba wa'in kuma su aikata laifin suna damuwa sun fi mu a wurin Allah mu ibada ta ruɗe mu habbaci ganin cewar ga kaza shi ke nan kuna mu ya rushe su ko kuna suna nan ƙarshen ta Allah ya gafarta musu wal insanu ya arifu dalika mutum ya san wannan min nafsihi da ransa wa min ghairihi daga wannan sa wannan ko aidan banda ma wannan fa innahu ya'fi lil muhibbi wa li sahibil ko الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره كما كاسم أينه فإنه شيء الله تعالى يعفى للمحب ينا ين أفوى وميسوسا ولصاحب الإحسان sannan mai aikata ihsani kusan ihsani bahar ne la sahila lahu farkon mai gyara tsakaninsu da Allah yana bauta Allah ka da ya rahu shi shine wanda ya gyara tsakaninsu da bayin Allah shi shine wanda sana'arsa inda yake samun halal yake gyara ta ina da gaskiya aure to kaga mai irin wannan yana iya samun gafarar da bakwai zai samu ta ba tunda Allah na son shi hibbul muslimin للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره وأن ga يعفو غوانسا wato kullum dai al'amura aiki ya kamata kullum mutum yi ta tunanin ya zan yi in amfani mutane wanda ka zan ka su isa ne kai musu ta hanyar shari'a amma ba mutum amfana ba wai samihu Allah na kyale ma za yi sami hubbi gairu wancan yakan yi musamaha wancan muhibbu almuhsinu ana yi masa musamaha ma za yi sami hubbi gairu da musamaha da bai biyo sa kawar da kai musamaha daga wani ya yi laifi ana cike da shi take kawai an hukunta shi wani kuma ya laifi aka dubo abun da ya yi sai ce masa kakka sake kuma ba haɗe ka bane ba musamaha ya fito musamaha wani zai iya ce maka zan fita maka ce in kana shugaba wani ko da ake zama tashi ka ce ba ka dawo saboda yana aikin da ko ba in ya dawo sai ya ninkin aikinsa ko kuma yana ma aikin ninkin aikin da yadda abin da ake biyan shi kaga irin wannan ya tashi sai sanyi ka ce ba ka wuce kawun ka musamaha ai lamarin a fili ke ko a cikin al'umma haka ne wannan kasuwanci mai kwazo ne mai kokari ne don rana ɗaya bai zo ba sai ka tuni za ka ce masa ba komai ya aka yi isa ba ganka ba kaza kaza ka so Allah ya sauka ki tausayin sa ba kake yi amma wancan ko dama gashi na rabi da rabi kuke zaune sai kaga ba mu samu hatar da shi wa sami'tu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah qaddasallahu wa ruhahu shi wanda wanda kai tarihin zagena ya kola unzur ila musa sallallahu alaihi wa sallamu alaihi yana ibada mana misali Allah na musabaha daga mai kyautatawa wanda ba a yin ta ga wanda ba kai wannan ba ba sai ka yi musa annabi musa san da musa ya wahala an jarabce shi tun haihuwa shi ya je rayu gidan fir'auna ya wuce can gidan da je ya yi kiwo ya sake dawowa ya sake yin abun da yi to za ga Allah ya kawar da kai gare shi ya yi abubuwa da yawa ya ba shi yasa amma sai Allah ya shi abin Musa alaihi salatu wassalam رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها فكيف مصامها lokacin da ya dawo ya ga an saba wa Allah ko ba ina rike da taurata ba da allunan gabaci da yawa an ku je da abin nan suka kare rai kai mu cewa maganan Allah haka amma Allah ya kare shi wanda zai yadda Qur'ani kasa ba ya kafa ba kamar na taurata Allah ya rubuta ta da hannunsa ya watsi da ita saboda zai je yi wani aiki aka kyale shi saboda ina da ayyuka na alkhairi da yawa kalamullahi alladhi katabahu bi saka fakassaraha kada ina musamaha wa mai kyautatawa wanda yake so sama da yadda yake musamaha wanda ba haka yake ba sannan wajarra ya ce nabi ya kalhu a kan wannan shi ma wani laifi ne da ya tashi da ya tashi disilin har annabi wa disilin mai bukami irin nashi ne amma saboda an yi wani abu da ya juya kawai ya kama shi ya girgiza ina ba shi haƙuri ya buga umma la ta kuzu bilhiyati inda yanzu ne sai ya ware ku ita ta gaba to nan wanda tarihi duk abin da aka karanta na annabi akwai fikihun da ya kamata ba sai dai duk da wani lokaci fikihun bai sai zuwa ba kai da ɗan uwanka kuna tafiya tare dole ku yi musamman hawa juna in ya taso kai kuma kasa ko huwa haro nawa biyu wala kama ainihin malakil maut fafaka aha Allah ya kyale shi Allah ne turo mala'ikan mutawuri sai ce shi da bari ya zubar da idon ba sani ko daga can ne ma aka hana mari amma ko da an hana mari ko a maganan hanawa Allah ya masa musamaha Allah ba shi ƙarfi Allah ya ba shi kaza kuma Allah ya ba shi nasarori abin da aka ba shi mala'ika mutane zai ɗauki ran faiwan ke shi mali sai zubar da ido وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد سبحان الله يا قصي جامعة da aka ji an karɓa salloli ina zuwa ce sun yawa al'umman ka ba za su iya ba ko ma ka roƙo a rage har ce ta abin da aka yi ba aka yi kamata yi ba aka koma shi kenan saboda Allah na sanya sai ya rage yake kuma sun yawa Ya da aka je sau nawa ana zarge goma ana zarge goma a ƙarshe wata goma da aka je aka zarge biyar yake sake komawa sai ita koma guda ɗaya sai ce kai ina je kunya ba zan koma ba kada wani zai je cewa Allah yanke abin ce sai masa ga abin da za yi Allah na musamaha wa bawa na Allah musamaha da baiwan wani wa rafa'ahu alaihi ko wa rafa'ahu alaihi wa rabbuhu ta'ala ne eh, eh? ورفعه ورفعه فاهم ايه وعاقب ربه آه، ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه ورفعه عليه ايه هكا في حق اه ده ما بنصور ده عن تقاشي اكن عن عن آه، آه، تقاشي an ɗaga annai muhammadu akan shi yace ga yaro an aiko daga bayana ba wancan ne zama wanda na ɗauka ne magana ya fi ni jama'a akwai a hadisin isra'i akwai wannan magana ya fashe da kuka aka ce me ya faru ce an aiko wani yaro daga bayana ya fi ni jama'a shi ne ainihin wa ta barabbahu lalatal isra'i fi muhammad wa raf'ihi alaihi magana ta fito ko wa rabbuhu ta'ala ya tamilu nan ne kenan maganan eh, nan wajen kamar ne wa rabbuhu ta'ala ya da hu zalika duka ubangijin fata baraka wa ta'ala ya ɗauki wannan a gare shi ma'ana ya kyale bai ce masa ainihin komai ba ya da hu zalika wuyuhin buhu yana son shi wa ويدلله ينا أجعيه أبدا أكبر لأنه قام لله تعالى المقامات العظيمة واتو الله يددشي دان هكا تقريم وين أبوبوا الله يا يددشي دنيا يأيكي ما لن نفهم وانا أرني ولا أيكي ويدلله لأنه قام لله تعالى المقامات العظيمه fi muqabalati a'ada aduwi lahu fa wajen durfafa mafi iyayya gare shi malam ko kama macijin nan kada ya yake ne shi ba yana jin tsoron macijin tunda ba ya taka sai gudu ba ka ce dawo ya dawo kama shi ya sa hannu ya kama ya koma sanda Wasu da abi amrihi ya fito ya fi ubangin Allah a gaban fir'auna ka duba yadda suke ja da fir'auna fir'auna mai tashi aula ne yanzu ko sai aka ce irin wannan ka je kai musu nasiha ka ce na zo ne in wa shugaban kasar nasiha wannan kudin da kuke yi kafirci ne a matsayinka na kaza a matsayinka na kaza karshe ma shi da shugaban kasar ce ba yadda zan yi saboda majalisar ɗinkin duniya ta ce dole shi za a yi ban shirya yaƙi ba ba zan iya yaƙi da su ba ka bari a hankali a hankali ma san yadda za mu yi ƙarshen takarar ce masa amma wa zai iya yi kuwa yin jefi ya yi daidai har ma malamai ne suke cewa ai musulunci ake sallah wa alaja ummatar ce ya zo ya zauna ya yi jinyan al'umman kibtawa wa bani isra'ila a shaddal mu'alaja فكانت هذه الأمور وإن الأمر كالشعرة في البحر كمان ونجاشي نعتيكو سيمتاشي وانظر إلى يونس ko da an ɗauki guda ɗaya cikin misalin Allah na a wancan maganar da ta nemi ta ɗaure ko menene ma da Allah na musa waya waya a ne ko ina wurin فإنه يعفو للمهد ولصاحب الإحسان العظيم أعنى بمصانع كنصو ما لا يعفى لغيره ويسامه بما لا يسامه به غيره أن في ابن تيمية قوتك دوبي أن بمصانع مدر عتبائك فيه والحمد لله